الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما نعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله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 muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ainihin dama don mu dawo mu ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma muna kuma roƙon Allah madaukin sarki da ya sanya albarka a rayuwarmu ba mu yi kwancin jarrabawa da yake mana a ah, yan uwa masu girma kamar yadda aka sani yau muna azumi ashirin wanda da mu da sallah insha Allah ta'ala kusan ma iya cewa sati daya saboda idan ka dau bakwai ka ƙara biyu sai kara daya da zarar yau aka ce maka 29 to kusan ko ya zamanto a ga wata 29 ko kuma 30 wannan yana nuna maka cewa ramadana ya fara yin bayi bayi nan to yan uwa masu girma wannan lokaci da muke ciki goma na ƙarshe kamar yadda muka sani cewa ita ramadan din gaba daya Allah subhanahu ta'ala ya nuna alherinta manzo Allah sallallahu alaihi ya yi bayani na abin da ya kunsa a ciki alherin da ramadan yake da shi gaba daya daga farko manzo Allah yan watan ya tsaya yakan shajja a sahabbai ya musu kuma barka da arziki tani'a na wannan watan saboda alherin da yake ciki to sai zamanto kuma kulle kofa ake ta azaba ana bude kofofin rahama to aga wayannan ababa ne masu girma wanda suke da daraja da falala akan yafe wa mutum akan yantar da bayi akan karbi addu'an bayin Allah subhanahu wa ta'ala to haka eh, izan goma ɗin ya zo na na ƙarshe to shi ma yana da wa'insu falala wanda ya kamata a ce musulmi ya ba da kula a kai akwai abubuwa a wannan goma na ƙarshe din daga cikin falala na goman ƙarshe na watan ramadana yan uwa wannan goma yana da falala mai matukan girma a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi kowa ƙoƙari a lokacin da aka ce goma ya zo na ƙarshe kuma a lokaci ne fiye da ya fi ƙoƙarin wa'in sabawa fiye da sauran kwanukan watan ga wasu daga cikin ababa wanda ake buƙatar musulmi ya dace a wannan goma na ƙarshe a cikin wannan goma na ƙarshe ne yan uwa ya tabbata cewa ake dace da lailatul kadari wannan dare wanda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa lailatul qadr khairun min alf shahr inna وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أرض سلام هي حتى مطلع الفجر أولا دريني ليلة القدر Allah subhanahu ta'ala ya ce biran lailatul qadari ya fi watanni dubu haka Allah ya faɗa lailatul qadri khairun min alf shahr to wannan daren ana samun shi ne a goman karshe sannan yan uwa ibada a wannan dare ta fi ibada kusan ta shekara kusan 80 wato wannan a nuna maka daraja da martaba da kuma kima abu na biyu a ciki annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana ƙara yin ƙoƙari sosai mana yana jan ɗan mara za ka ce maka ya zo goman ƙarshe an waito hadisi daga aisha allah ya ƙara mata yarda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon allah tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya kasance idan dakhala al-ashr al-awakhir شد المئذر وأحيا ليله وأيقظ أهله معنى إذا أكتي مكة goma na ƙarshe ya zo to manzo Allah yakan ja ɗammara wannan kinayen zance ne abinda suke nufi hatta kusan iyalai baya kusantarsu me yake yi ahaya lailahu yana raya wannan dare da ibada wa a halahu kuma yana tayar da iyalansa ku tashi mu yi ibada an gane ko wa a halahu ya raye dare kuma ya tayar da iyalai raye dare anan ko sallah ko karatu alqur'ani ko wani abu dirasa na ilimi duk yana ɗaukar raye dare ma'ana idan goma ƙarshe suka shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara kaimi da ƙara himma sosai wurin ibada ya raye dare da sallah yana tashin iyalansa domin su yi ibada sannan abu na uku a goman ƙarshen nan ana buƙatan yin itikafi mai itikafi shine lazimtan masallaci annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin itikafi a masallaci a goman ƙarshe domin ya fi mayar da hankali ga ibada da neman lailatul qadri saboda haka idan Allah subhanahu wataala baka dama kana iya tafiya ka shiga itikafi kawai ka tara masallaci malamu suka ce bai da iyaka zaka iya tafiya kai na kwana daya kai na kwana biyu kai da abin da ake bukata ka zauna kar kai komin sai ibada amma abun bakin ciki za ka ga wasu masalla an maida abun kamar wani buki daga wasu ma sun biya kudi ne sun je wani gari ka zauna a masallacin angon akwai ruwaya da ya nuna haka daga cikin sahabbai wanda suka shiga a cikin masallacin angonsu akwai kuma malaman fikihu Allah ya saka musu alkhairi suke cewa inda har zai kai kai juma'a to ka je masallacin da ake sallar juma'a sau shi itikafi ba a son an shiga a fita kama wani abu kuma amma iyalai na iya zuwa maka ziyara kuma har karka su akwai daga cikin matan manzan lakon take ziyarta ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kuma ta kama kansa ta wanki amma ba ka malafikin suka ce mai itikafi ba ya fita ya bi zanaza ya fita ya je can ya je nan ya je nan ya je nan ma'ana ana bukatar da kayi kenan sai zama kamar ya warware kenan saboda haka ana bukatan mutum ya yi kafi a goma karshen nan domin yana da kyau sannan abu na hudu lokaci na karban addu'a tabbas wannan goma karshen wannan lokaci ne yana daga cikin lokutan da Allah ke karban addu'o'i musamman a cikin dare lokacin da kake ma'ana tawadu ga Allah subhanahu wa Ta'ala kana mai kankan da kanka ga Allah din to ana bukatan kaga kenan zaka suspending duk wasu activities da kake ne da gobe kawai ka koma ibadan just a few days ne kawai kwana nawa ne goma kawai ba zama kula ba yawo da makamancinsu sannan abu na biyar ana bukatar yawaita istighfari da tuba a goma ƙarshen nan musulmi yana da kyau yana yawaita istighfari talabul maghfira neman gafara wurin Allah subhanahu ta'ala da addu'a sallah na dare tahajjud karanta alqur'ani mai girma saboda haka idan kaga kai misali baka samu dama da zaka tafi masallaci kai sallar tahajjud ba to kar kai 20 kai ba ka anan ba ka can wannan tam ɗin da ya kamata ce ka samu dama ko ka tsaya kana sallar misali a masallaci da liman ko kai da iyalinka ko kai da a ɗaki duk ya halasta duka babu laifi ko kuma karanta alkur'ani mai girma amma kuma karantawa ta ilimi da lura da ma'anoninsa kana mai baiwa ƙur'anin nutsuwa ba ka karanta irin an saba ba ko ba ka da karanta ƙur'anin daki daga watan azumi sai watan azumi ba na akwai masu yi al'ada sannan ko ba a lazimtar da ka ce ka nace makanka ce dole sai ka sauki ƙur'ani ba a idan kai gwani ne ka gagarin su ramma su ba su da matsala su zana su ta karatu in yi sa makai shi ya sauki ƙur'ani zuwa kafin mai nan dawa su masu yin mahaddata akwai dabaru da suke suna amfani da damar ne suna karanta karatunsu suna kara dandake karatunsu to amma an kai baka yi iya ba tilasta ka ba saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ba za a ce tilas sai ka sauke Qur'ani ba a yi abin da zaka iya kar ka zo ka je eh, neman kiba ko me ake kira a rasa rama ni ba na iya wannan Hausa da suke kai ba ba wannan ba wannan kana ce sai ka sauke Qur'ani ko ka fara barna a ciki kaga zaka fada hadisin nan kenan wanda Imam Musuli ke rawaitowa a cikin Jami'u Sahih da yake ce rubaqari'un fal Qur'anu yal'anhu wa haka za rubaqa'imun laysa lahu min qiyamihi illa sihr da yawa mai karatu ba abin da yake sama karatu sai Qur'ani da kala'anta haka mai qiyamul layl in bai bi ka'ida ba to sai zaman to rashin bacci ne kawai ne iska yake sannan abu na shida mafi kyawun addu'a a lailatul qadr manzo Allah sallallahu ya koyar wa Aisha a wannan addu'a so kai ma ka rike Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni to yaya zaka iya gane cewa yau ne da qadr kuma za ka yi addu'a to abin da ake nuna shi ne ka yawaita yin addu'a kuma kana faɗan wannan ma'ana ya Allah kai mai yafiya ne kana son yafiya ka yafe ka duba yadda wannan abin take da dadi hmm. Allahumma innaka afuwun hmm. Allahumma fa kalmar Allahumma fa ya Allahu ne hmm. ya Allahu shi yasa larabci ba daman ka ce ya Allahumma a'a sa ce kuskure ne ka ce ya Allah daban ka ce Allahumma daban amma an ka koma masu yan arudi masu waken nan saboda wasu abubuwan su na wake za ga wasu lokuta su kan yallahumma yallahumma suke cewa daruri shi'iriya ne ke sa yi wani so hmm. amma kai kawai ka zo ka ce ya Allahumma sa ce a ka ce Allahumma kawai to Allahumma ya Allah innaka lallai kai afuwun kai ne ma afuwa ya Allah to hibbul afuwa ya Allah kana son yafiya fafu an ya Allah ka yafi ma'ana Allah kai mai yafiya ne kana son yafiya ka yafi ne sauraka wannan addu'a ya tana daga cikin mafi kyawun addu'o'in da ya kamata a rike yi a goma karshe sannan mun fahimci abubuwa kamar haka sallan tahajjud nafila kenan karatu alkur'ani yawaita addu'a sadaka istighfari neman lailatul qadri to saboda haka akwai bukatar yan uwa su daki ma waɗannan ababan saboda me saboda dace a wurin Allah subhanahu wata'ala kaga ko ma ya ne ne idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka dace don kamar da muka faɗa a jiya muka ce ba za ka ga wani nassi sarahatan da ya ce lailatul gadar wai in kai kwanta bacci ka tashi ka ganka a makka ko ka ga komai ya kwanta rigar sai ba na tunanin akwai wannan hali kawai malamai sun ta bayani zaka ga wuri ya canza wuri ya damshi damshi kuma kai kan kana iya filin a jikinka samun nutsuwa da sauran su. an gane ko za ka samu nutsuwa. kuma za ga ababa ne ya danyi abun nan kuma bugu da gari ai ba wai dole sai ka ga wani abu ba ai dacewa ne Allah ya datar da kai sai an nuna maka dole ai ba sa nuna maka dole ba in ka dace ne kawai ka samu rahama ka tsallake to Allah ya datar da mu to yan uwa mun kammala suratul fajri a jiya za mu shiga sabon sura wanda ake kira suratul baladi balad ne gari kuma garin ta makka wannan sura makiya ce tana da ayoyi ɗaɗɗa har guda ishirin babban jigon wannan sura bayanin cewa ɗan adam yana cikin wahala duniya da lahira matuƙar bai yi imani ya yi aiki gari ba to ɗan adam yana cikin wahala a rayuwarsa sannan daga cikin abubuwan da suran ta kunsa akwai bayanin matsayin garin makka a wurin allah subhanahu wa ta'ala na biyu darajar da garin makka ya samu saboda zaman da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya a cikinta manzan ya zana garin makka garin makka ta samu ɗaukaka ta samu daraja sannan kuma Allah maɗaukin sarki ya girmama wannan gari domin a cikinsa akwai kakannin annabi muhammad annan suka zauna kakanninsa annabawa kama annabin allah ibrahim da ɗansa annabin allah ismail saboda haka wannan sura an ce balad nufin gari kenan in aka ce balad ana nufin gari mala ya ce sun miyar hadhihi sura an ambaci wannan sura bi suratul balad da suna suratul balad lian Allah ta'ala a kasama fi awwaliha bil balad al haram domin Allah subhanahu ta'ala yayi rantsuwa a farkonta Allah yayi rantsuwa da wannan gari mai alfarma saboda haka kuma haka ya zo sunanta da wannan suna a cikin masahib wa kutubin tafsir abdullahi dan abbas yake cewa nazalat suratu la uqsimu bi hadha albalad bi makkah kaga dan abbas ya ambace ta da suratu la uqsimu bi hadha albalad yace a makka ta sauka haka imam suyudi ya kawo saboda haka wannan sura tana dauke da bayani na falala na garin makka sannan kuma har wa yau ta dauke da bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala ya haye a wani asbab wani sababi ya kuma bude wa dan adam mutum kofofi guda biyu alkhairi da sharri sai kuma ya kaddara masa ya ba ta dama ya iya zabawa a bisa wanda zai dace da abin da Allah yake so to saboda haka wannan sura ana kiranta da wannan sura suratul balad sura suratul balad ko muka ci tana da ayoyi guda ashirin sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillun bi hadzal balad ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقبض عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد نعم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ما شاء الله الله سبحانه وتعالى بايم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتي لا bi hadal baladi, ina rantsuwa da wannan gari haza ishara ne zuwa garin makka saboda daraja da kima da garin makka take da shi garin makka tana da matsayi makka ita ce mafi tsarki ko mafi daraja a cikin dukkan garuruwa a musulunci Allah ya ya faɗi falala da daraja fiye da sauran wurare hmm. Allah ya ba ta daraja da kima fiye da sauran wurare daga cikin falalan da garin makka da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da shi la uqsimu bi hadhal balad ina rantsuwa bi hadhal balad da wannan gari gari ta makka garin makka ita ce mafi soyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya fi son garin makka sama da kowane gari annabi Muhammad yana faɗa akwai hadisi wanda al-imam tirmidhi yake ruwaitowa Allah yake cewa wallahi innaki la khayra ardin la khayru ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah na rantse da Allah ke ce mafi alherin kasar Allah kuma mafi suyuwa a gare shi ma'ana Allah yana son garin Makka haka tirmizi zai roito wannan hadisi daga cikin falalan garin makka a cikin garin makka akwai ɗakin ka'aba masjidil haram hmm. in ban da makka ba inda ake saminta ɗakin ka'aba wadda ita ce alƙiblan musulmi a duk duniya yayin sallah Allah madaukakin sarki ke ce inna awwala baitin inna awwala baitin wudi'a lillahi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin Allah ya yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan lalle gida na farko da aka gina domin mutane shine wanda yake a can bakka a hmm. garin maka kenan da ana kiranta wannan suna sai aka dawo aka bar shi kuma da makka kamar madina yasriba ya dawo madina ko ba ya bar shi kawai awali da saboda haka kuma gari ne mai albarka in ji wa in ji Allah subhanahu ta'ala. sannan abu na uku sallah a masjidil haram tana da lada mai tarin yawa kaga daraja ne daraja ne kima ne mai hujja annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa salatin fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid haram annai ma yace ce sallah a wannan masallaci na masallacin madina kenan shi ne mafi alheri masjidi hada khairun ya fi alheri mai alfi salatin sama da sallah dubu fi ma wafa a wani masallacin da ba shi ba yana hmm. sai kayi salla sallah har so dubu ya kai dubu da wani abu kafin wata killan ya kai sallah ɗaya da za ka yi a masallacin manzan Allah to me zai sa kana da dawa ba za ka je umra ba shi yasa na gaya muku wallahi in wanda Allah ya ci talaka wallahi in bai mai da hankali ba zai shiga wuta a Najeriya ko ba haka ba dalili shine talakawa su da ku irin abinda talakawan zamanin Allah suke su fa abinda masu kudi suke fa sai su ga yi fa kuma suna gasa ne amma mu yi galibin talakawa mu sai su zura hannu a kawo ba su tu je bi can ya je can ya je can ga yan siya sun zo na cika gidajen su to kaga ba Allah bai ka da wannan manufan ba yanzu mai kudi kuna kallon mutanen sun watsewa sun watsewa suna tafiya umra kuna nan ire-iren su sun zo nan sun karanta Qur'ani sun yi mana wa'azi sun kuma shiga jirgin sun je umra anya wasan ka wanda za a yi ranar alkiyaman nan za a sha kuwa akwai mugun wasa fa ai je mu karanta ko da Allah yake cewa waje a rabuka wal malaku saffan saffan ko waje a rabuka wal malaku saffan saffa waje a yamma idin bi jahannam na'am yamma idin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu ko kaga matsala kenan ubangijin ka zai zo filin kiyama zuwan da ya dace da shi mun yi bayani a jiya mala'iku suna cikin sabo za a zo da jahannama muka ce jahannama tana da wani sulinzami haka wanda kowane zimam din nan mala'ikurun dubu saba'in da suke rike da shi kuma adadin ma na abun haka ne amma tana fisga ne ta sun taɓalle ta kuce kuma tana kucewa so take ta ɗiba mutane ta kwashe kawai shi na Allah kuma sai maganinta to anya ko ba ko wani abu fa kusan hadisi ne tabbatacce a ah, bazu Allah yake cewa akwai mutanen da za a bar su a filin alkiyama sai mu su Ahmad Rufai Nasir ko ba ka ba mun shiga aljanna sama da shekara biyar mun mamanta da wasu na a gurfane a filin kiyama ana tuhumansu suna binci ana suna bayanin kudinsu kudin da kake da shi naira ɗaya sai kayi yi bayanin da kake samu wani wannan na Allah to wani malamin mu sai zo da yana bayanin sai ce shi yana ganin kaman wannan maganan 'yan Najeriya ne domin abubuwan abin ya zama wani iri ai ai ko misali akwai wani rabin da suke na wasan kokoyin nan akwai wani suka yi wani abu although wayannan eh, kristoci ne suka yi amma wa'azin da ke ciki domin shi wa'azi za ka yi ɗauka ko ko'ina ai don ka amfana da shi abin da ya faru shi ne wai gashi an zo kiyama ne a ramma da wani ya sha suit din shi fai safa wa kiyama ya sa suit <laughs> to ka ɗauka irin tsarin menan nasu da ya sa wannan sittin to aka yi layi haka da wannan ya zo sai ce you are from where yes I'm from Kenya yeah, from Kenya okay sa bude littafi sa fara dubawa you are from India you are from Kaza you are from this country and that this and that when they say you are from where I'm from Nigeria are you from Nigeria okay stay aside can wait for us kaga wannan akwai matsala a yi shi ya a gebe wato matsalar shi ne za a fara bincike shi da za samu damuwa to kaga wannan kasan mu muke makan mu shirin tsaya kuma wallahi malam da yawa haka kasan nan take to haka wani malamin da yake magana ce wanda za su gurfana a gaban a gaban a kiyama ana tuhumar su har mu mun shiga aljanna mun manta to yace yan Najeriya sun fi yawa domin ɗan najeriya za ka sami shi yana da kuɗi ya yi satan kuɗi biliyan za ga tona ƙasa zuba kai aran man har motoci na taɓa gani wallahi wani rami da aka tura za ka ce project aka bayar daga wani local government zuwa local government za a yi musu wani hanyar ruwa aka to wallahi motoci ne jeep hilo su wade da aka zuzuwa aka rufe da ƙasa wannan wani irin musifa ne ni na ga mutumin da ya kwashe ina irin fijo na dan nan eh. wanda za ka ga eh, irin fan din na yi kawai da yake Allah na cancan zabu ne ba ba na shi ne majalisu ake ba su hmm. ya kwashe da ya wani matsayi ya kwashe ya kai wani gidan shaban gari ya boye su malam sai ka zama mishi kuma abun nan sai zuwa ke yayin su kuma ai sai Allah ya gada ma mabu amfani ko sai suka fita zuwa ko za ka sanar za su yi muka wanda ka shiga irin mota ne ka zo da san ka shiga irin mota to haɗama kenan to kaga duk wannan sai ka yi bayani fa a kai. domin hadisi ya tabbata a cikin sunan na al-imam turmidi ina kama imam musulma yana A ne muhammad yake cewa la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba a wani ruwayati an khamsa wani ruwayan bai kau adadin ba bawa ba zai gushe ba a gaban Allah subhanahu wata'ala yana tsaye da kafafunsa ana masa tambaya ɗaya bayan ɗaya yana bayani za a tambaye ka rayuwanka da kai ka cokan za ka yi bayani a gaban Allah subhanahu wa ta'ala hatta dukiyarka ya ka samu ya ka kashe za ka yi bayani a gaban Allah subhanahu wa ta'ala jikinka ya ka kurkuta shi haka aka baka jikin duk ƴaƴan da ka haifa kake da su sai an tambaye ka da wani responsibility da aka baka ta yi an baka wani shugabanci wani abu za ka yi bayani a kai to yanzu galibi ba muna ana yin kudi bane ta irin wannan yau fa za a baka matsayi sai ka gaza na congratulation my brother ai yanzu nan kan za a huta wani a koya muku cewa kare ka yi sata kare ka yi sata wani tarbiyya ne muke da shi haka wani lalacewa ne muke da shi haka Ba ku gani har abin ta kai ci in kana ka rika bude facebook ma gani irin wakili da ake yin nan da komai da sai ga jinjiri wa haifi jinjiri asibiti da haife sai daga da kamar mom Where are we? Are we in Spain? No. US? No. We are in Nigeria? Ce, no, no, no, no, no. Sai tattara wai mayafi shi wai zai wai ta koma da shi ciki ka tafi shi nan. Which was one insulting country din waye. Wannan sai zo mana wato izina ne mu san cewa mu lalace mu ya kai haka? Kalli maka fa Allah rantsuwa yake daga ran Makka. manzala ya ce sallah a masallacinsa yana da daraja ya fi har ɗaɗa har dubu da za ka je ka yi sallah wani masallaci illal masjid al-haram sai masallaci mai alfarma shi ne kawai yake sama da na manzan Allah sallallahu to amma a tare kuma nan manzan Allah ya maganin cewa mace ta tsaya kuma ta yi sallah a ɗakinta ya fi mata daraja ma da za ta zo nan masallata saboda mace na da kima mace na da daraja mace na da matsayi saboda haka akwai daraja a wayannan wuraren a wayansu surwawi, an ambaci cewa sallah a masjidil haram tana da ladan sallah kusan dubu ɗari ne to idan kana da kuɗi mai zai sa ka zauna a gida ba za ka yi ka ba za ka ta yi ba sannan abu na gaba falalan garin makka da ya sa Allah ya rantsuwa da ita da wasu abubuwa kuma hikimansa haramun ne a yi zalunci ko yaƙi a cikinta hmm. kafin zuwa manzon Allah ba halatta ma kowa ba manzon Allah da ya zo shi ne Allah ya halatta masa da ya ce wa an ta kai annabi Muhammad hillun halas ne a gare ka bi hazal balad ka yaƙi wanda ya yaƙe ka a cikin wannan gari ko ka kare kanka daga wanda ya kawo maka farmaki ko ka hukunta wanda ya cancanta a masa hukunci kaga kafin zuwa manzon Allah Allah bai ba wani halarci shi ma mu Allah an bashi wani lokuta ne aka kalarsa masa ko kuma nan gaba za ka dawo ka yaƙi waɗanda suka nemi su kau barna a cikin wannan gari hmm. kenan kun ga haramun ne a yi zalunci a ciki kana da harami haramun ne ka ga wani kaya na tsintuwa ka ɗauka ka sa a junka sai dai ka je ka yi cikiya manzala yake cewa inna hadha albalad haramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ardh Allah ya haramta wannan gari tun ranar da ya halicci sammai da kasai hadisin bukhari da musulmi abu na biyar wuri ne na hajji da umra duk duniya babu inda Allah subhanahu wata'ala ya ce a je a aikin hajji ko umra in ban da makka yin hajj yin umra yin tsawafi a ɗakin ka'aba sannan kuma gari ne mai albarka da kuma tsaro Allah ya ce wa man dakhalahu wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin duk wanda ya shiga cikin ta ya samu aminci a wurin Allah subhanahu ta'ala duk wanda ya shiga cikin garin Makka yana da wannan kima yana da wannan daraja to kuma sai aminta saboda haka gari ne wanda yake da wannan falala wanda yana da kyau Allah subhanahu wata'ala ya hore maka hanya ka tashi ka tafi kai ma ka yi umra kuma gari ne wanda wasu malaman suka ce in kai addu'a Allah zai amsa wa in kana karka yanke hukunci cewa in ba a makka ba Allah ba zai gabe addu'arka a'a to wannan kuskure yau Allah mummunan zato ne amma gari ne mai daraja mai falala Allah ya ce la uqsimu bi hadal balad ina rantsuwa da wannan gari gari ta Makka wa anta kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hillun halal ne a gare ka bi hadal balad ka yaki wanda ya yake ka a garin Makka kai an baka halalci kafin kai bai halasta ma wani ko kuma kafin nan in wani zalunci da ya dace a shugunci hukunci to halar ne kai ka ɗauka ko nan gaba za ka dawo ka ci gaba da zama a nan ka dau farmaki ga wanda su farin kawo shirka kafirci a dakin kawo ko kuma wa an tahillun kai za ka zauna a wannan gari shi Allah ya ce wa walidin ina rantsuwa wa walid mahaifi suka ce annabi adam mm. wa ma walada da abin da ya haifa na ƴaƴansa zurriyarsa mm. kaga Allah dama yana yin mai rantsuwa da abin da ya ga dama lakin kai ne baka da wannan hurriyar bai halatta kai rantsuwa da wani abu ba sai Allah subhanahu wata'ala wasu malamai suka ce a'a annabin Allah Ibrahim ne da yayansa ai kaga daga cikin ƴaƴansa akwai manzon Allah na'am sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya da yake uba ko min shi yasa ma ko a salati da Allah annabi yake cewa kasan salati na Ibrahimiyya da aka tashi zuwa da ita da za a faɗi ta Allah ya hana kowa ya ma san meye salatin sahabbai sun iya larabci sahabbai sun san qur'ani suna da ilimi amma Allah ya ce "Ina Allah wa mala'ikatahu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah lallai shi Allah inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lallai Allah subhanahu wata'ala da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati ya ayyuhal ladina amanu ya kun suka yi imani sallu alayhi wa sallimu taslima ku yi wa annabi salati ku miƙa mishi waya dole wannan ka zo fasara ka ce dole umarni ne na Allah sahabbai tun da Allah ya fara ka sai suka rikice ya rasulallah arafna kaifa nusallim alayka musan muka maka sallama lakin kaifa nusallim ya zama maka salati ya annabi ta shi bai sani ba mazala baya kirkiran abu yazo ne na'am bai yi ba don shugaban masu rubuta bid'a shi na ne Muhammad bai yarda da bid'a ba kuma baya yi bai kirkira ba in annabi bai kirkiri salati ba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 kadaki sai buhari kadaki sai mu sai kutubu sita din nan zaka inganta tu har Allah ya ce duk wanda yawa annabi shi ma zai mutu to dan da ya fi uba Allah da ya ce ku yi salati ga annabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala muhammad kaga in an caye wa annabi ta ce kamar yadda aka yi to ana nufin irin wanda aka yi ma annabi ibrahim sai kuma ya zama da zai a Allah ya wa annabi ibrahim salati ya ma annabi muhammad salati annabi an masa nasa daban hmm. sannan shi annabi ibrahim a mazan shi na uba ai ya'ya ma suna samun kaso na kayan babansu haka ne to kaga annabi ibrahim uba ne yake a wurin wa a wurin manzon Allah to aka ya samu kaso na wurin babansa kuma ga nashi shi na zaman kansa saboda haka ɗa da ya fi uba ke saboda haka suka ce wa walidin Allah yana rantsuwa da mahaifi shine annabi Adam wa ma walada da abin da ya haifa na zurriya suka ce a annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim da 'ya'yanta. na'am to Allah ya rantsuwa abin da zai fito a gaban rantsuwan za ka ga magana ne fa mai ƙarfi mai ƙarfi sosai ya ce laƙari halakanar insana bayan rantsuwa da Allah ya yi fa da garin makka da rantsuwa da uba da abin da ya haifa annabi adam da 'ya'yansa bayan ya tabbatar kai annai muhammad duk wanda ya kawo kai an halarta maka ya ba shi halarci bayan magana ya kuma ce laƙar kaga lamun ɗin da kafunan shi ba rantsuwa ne don lamun din rantsuwa ne kafin harfu takid lallai haƙiƙa khalaqana al-insana fi kabali Allah ce mun halarci mutum cikin wahala hmm. ma'ana ba wai Allah ya sha wahala wurin yin ka ba a'a ai ya gaya mana ai la haqqus sama la halqus samawati ko la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamun kai dan adam dan kucili da kai ai girman kai ba bai kama da kai ba ai Allah ya ce to kai mawa halittar sammai da kasai ai shi fi ma'amala ya maganar nauyi ne da wahala to ai shi yafi aiko shi yafi girma ai saboda halittanka wanda suka kowa a duniya in ka cire manzon Allah manyan bayan Allah annabi adam annabi isa duk ba kun bane Allah ya su kasance sakon nawa inna masla isa inda Allah ka masali adam خلقه من تراب ثم fa ya kunne fa ba fa wata matsala ba fa wallahi Allah ya ce mutum ne magana sai mutum fara magana lissafi suna kaf sai in bai ga dama ba ma amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun ubangiji subhanahu wata'ala ya ce duk abin da yake so yayi zai yi ne kawai kun fayakun ne kawai to sai haka Allah ce kai dan adam a cikin wahala an halicce ka a cikin wahala ne tun daga fitowanka wahal da iya kake yi kai musu kashi ciki ka ba uwarka wuya har ka sa aka kirkiro hadisai na ƙarya wai sai a ce wai in mutum wai sai an mishi azaba saboda ya ba uwar shi wahala a ciki waye faɗa haka annabi faɗa ina annabi faɗa wannan magana wai ko a ce wai na kuda saboda na ta yi wuce an baka wahala Allah fa bai zalunce ba jinjiri ya mutu babba wani abin da za mishi haka ake fitar da shi a kabarin a kai can inda Allah ya kaddara ya je je shi kafala ta annabin Allah Ibrahim da tun daga cikin kai wahala kake ba uwarka ka tashi kana karami kamar ta kashi a jiki kai a baya babanka ya ɗauke ka baki sun zo ka fi za mu kashi ba ruwan ka yi tumuli ka rikita lissafi ba ruwanka ka taba mutane aiki uwa ta gagara bacci da sai jajjaye zurzur saboda shi umanci da ke ta na jinjiri in ya gada ma ya kama akwai jinjiri ya kama nono tun da bai cikin sai sati yana nan wallahi ka gaidan shi wuki wuki kama <laughs> saboda haka Allah ya ce haka kake ta abubuwa haka ke ta yi har ka girma ka nemi abinci cikin jin jiki kai halitta ga cikin wahala ne na'am Allah ya ce a ya sabu Allah ya kadira alayhi a wai shi mutum na tsammanin ba wani wanda yake da iko a kansa ne yana tsammanin cewa Allah ya kadira alayhi a ba wani wanda yake da iko a kansa kawai ya abin da ya ga dama dan ya samu kuɗi mm. dan ya ga yau ya zama wani mai nan ya kulu a halartu malar lubada aka yi mutum zai ce wallahi ai azumin can da ya shige na fitar da kuɗi zakka na na kai gidan kaza na kai gidan bursuna na kashe ka an kashe kuɗi har su ninjar ai wa kake gaya masa hmm. ka gama waye Allah da ya ba kai ka ba kanka ya kulu za ka yace halattu malar za ka shi dukiya mai yawa Allah ya ce a ya hasabu Allah ya rabu a in ma kare yake yana tsammanin babu wanda ya gansa babu wanda ya gansa alam na ji allahu ainihin ka karanta? na'am Allah ya ce alam na ji allahu ainihin ashe ba mu sanya masa idanu guda biyu ba? Hmm. ya rika hange yana iya ganin hanya ya ga mai amfani wanda zai cutar da shi a'a zai sha ruwa ne ga wani kwaro ya ja da shi yawa a'a menene da ta? ba ba shi da guda biyu ba don ya gode ma ni'imanmu da muka masa to tabbas kan don wannan istifham ne takrir hmm. tabbas kan ja'alna lahu ainihin mun sanya masa idanu guda biyu don ya gani wa wa shafatai Allah ya ce da harshe wa shafatai da labba guda biyu wanda suke suturta bakinsa kuma wayasta inu bihima ala nutki ya nemi agaji ya iya yin magana da su wal akali ya ci abinci wa shurbi ya sha wa nafkhi wa ghairihi ya iya hura wani abu ba mu masa ba kana zan da Allah ya kware maka nan wurin zaka gani da ke wallahi fita maka da hancinka ira Allah subhanahu wataala ya maka hmm. ai ya fara mana sautin tin ko hmm, na'am لقد خلقنا الإنسان في ولقد خلقنا الساعة أحسن تكويني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين kyakkyawan zuri tsari mai kyau ya yi gaya ya yi wanka ka ya ce wala zai yi wanka fa wani fana wanka masha Allah to kaga Allah ya maka wannan tsarin tsakaninka da Allah nawa ka biya Allah nawa to wai ka samu kuɗi ka kashe ka zo kana ta alfahari ka kashe kuɗi ka yi kaza ka shi da ya baka ya ma gori da muka baka idanu kana gani kana mayyaza alheri da shari nawa ga labbanin ka ci abinci ka yi magana Allah ya ce wa hadainahu najdaini mm. muka kuma shiryar da shi najdaini hanyoyi ta alkhairi da sharri na'am bima arsalna min ar-rusul muka bashi turba biyu ga hanya nan Allah kuma bashi dama ya iya daukan wanda zai iya zama masa alheri hmm. ai dama in ma shakiran ne ko ina شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أنا كمها لسيدنا دبا muka sauwaka masa hanya hanyar alheri ga shari ko ya gode ya bi Allah ya imani ya zama ya ƙira. ko ya kangare lalace za ka Allah ya ce a mu ne fa hadaina najdain wa hadaina najdain hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ce mun bayyana masa hanya ta alkhairi da sharri saboda ya samu kubuta nawa ya biya Allah Allah ya ce falakta hamal aqaba falakta hamal aqaba وما أدراك ما الحقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة بيجني سبحانه وتعالى يتي تحمل أقبا أقبة ina ma a ce shi mutum ya kutsa ma da suke da wahala amma kuma ake samu ina ma a ce haka wa ma a dira kamar sanar da kai me ake nufi da al'akaba din fakku yantar da wuyayi ka ɗau dukiya ka yantar da bawa ba ka tsakan alfaharin banza ka kashe kudi mai yawa na yi kaza wa kake gaya masa fakura ka ba zai ka yantar da kuyangi au ita ita'amun ko ka ciyar da abinci fi yaumin a wani yinin da zimas ka ba a yinin da ake cikin mai yini ta yunwa yinin da akwai yunwa a ciki sai ka da abinci a ciki yatiman ga marayu nan za makaraba wanda suke makusanta marayu wanda suke karaba 'yan uwanka ƴaƴanka ƴaƴan ƴan uwanka da sauransu au miskinan ko talakawa za mataraba wanda suke cikin wahala ka ba su abinci hmm. sun makana min allazina amanu sannan kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka yi imani wata wasau bil sabari suka yi wasauci da haƙuri da tsakanin yan uwansu wata wasau bil marhama suka yi kuma sai da tosaya wa juna hmm. ula'ika Allah ya ce kaga irin wa'annan ula'ika ashabul maimana والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بيجد يتيق أولئك وإنن كان أصحاب الميمنة su ne mutanen da za a ba su littafin su ta dama Allah ya samu ne mutanen kirki wallabi na kafaru amma waɗanda suka kafirce su kan gari bi ayatina da ayoyin hum ashabul mash'ama su ne za a ba su littafin su ta hagu su kan alaihim a kansu narun musada wata irin wuta ne musada wanda idan suka shiga sai a kukkulla kofofin babu wani abu da zai rika fita hayakin zai dawo musu ba su ganin wani haske da duk wani fitinan da ke wutar an ya tashi zai dawo ya kife musu to Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu da wannan azaba ta wuta wannan shine karshen wannan sura da ake kira suratul balad za Allah ya kai mu gobe za mu shiga suratul shamsi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah subhanahu wata'ala ya fi mana fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha to a magana ta gaskiya kusan shi ka'ida ko ko abu ya shafe ka kawai sai ka gyara ko ba haka ba dangane da wayannan abin da ake kira mukabbiratul aswat sune sifikuwa malamai sun yi magana akai dangane da amfani da shi a sallah kaman na nafilfili kai mu dawo ma tukuna sallan farali eh, malaman lajina manyan malaman duniya sun yi magana za aka kira sallah aka sanar da mutane to a samu mic a eh, speaker na cikin masallaci da kuma za ka sanar da mutane kai saboda ba wata matan da aka cewa daga gida ta bi ka sallah balle a ce ka sanar da ita ita sallanta a gida fi daraja sama da mata ya masallaci amma annabi ya ce in za ta zo masallaci baka isa ka hana ta ba haka larabcin yake ba saboda wani sahabi ya miki a tim ya hana wani baban shi ya koda mishi mari ce ka isa ce maka annabi ka ce ko za ku hana kai waye to amma sai ka laluba matanka ta gura a gida ta ce za ta zo to dole ta zo ba ruwanka ba ruwanka annabi ya ba ta garanti suka ce to wannan kuma babu wani bukatan kuma wa kake je da shi kuma waje a'a yan masallacin sai ku sa shi ka na ciki to waga sallan farali kenan malamin mu sun yi wannan magana sannan dangane da tarawi ko tahajjud da zaka ga wannan masallaci speaker wancan speaker wannan speaker wannan yana dukan wannan magana ta gaskiya akwai kuskure a ciki malamai da dama sun yi maganin cewa kuskure ne eh, ya zama ta kawai kuna jiyar da kanku to sai aka waye gari kuma wani so idan ma limamin kila da ya fi can haddan shi ne kama duk wannan yana faruwa da mutane lauta muke harkar mu samu kamuwa faru da mu in mu zo masallaci za mu ta yan ba su gaskiya ba mai to kaga anan kaga mun shoba asalin abin da ya kai mu mu muna son mu yi karatu ne mu rera mu a ji mu amma ina ce ba sai ga sai shedan sai sama kasala ka ji to kaga ire-iren wannan ake so shi sallan ibadan ake bukata in so samu ne babu bukatuwan siku misali to kawai da a takaita din shine mafi inganci maganar gaskiya shine magana ta ilimi wanda malaman suka yi magana sosai sosai ko manyan malamu na kasar nan sun ta maganganu a da sauran idan kana yawan bibiyan shi ibadan shi ne kawai a hadu a masallaci a karkashin limami da duk wanda yake so a gina mishi katon gida a gidan aljanna kuma kun ji karatun da muka yi na gidan aljanna cewa Allah yake sa yace fi jannatin aliya ko hmm. da ya magana fi jannatin aliya eh, akwai hadisin da ya magana cewa gidan aljanna yana da bene bene kowanne bene dari za baka kuma kowane ɗaya zuwa ɗaya daga na farko zuwa na gaban shi kusan ya yi sama da kasa to in kana so wannan ka zo ka za a bayan limami ya fara da kai a gama da kai annabi ya ce za a gina maka in baka samu ka zo kai da iyalan kai ma kana da hujja kana da dalilai masu ƙarfi abu ne kwan da aka bar shi a buɗe yi ko a gida ko a masallaci don ka zaburarwa ne amma shi fi kuka an tattauna a kai in dai akwai matsala kawai ku jiyar da kanku ku da muku masallacin alhamdulillah wannan shine zance mafi inganci idan aka yi maganar mata ne to ko a zamanin manzo Allah akan ba mata limami ya tabbata wannan inda akwai da zai iya to wanda babu sai hada sa shi limami da wallahu alamu billahi tawfiqun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh